ɗanta ne ya ƙone mana wasu gaɓoɓi a wasu jijiyoyi na jikin rai kuma ana so za a yi aiki kimanin wajen miliyan ɗaya ce da Allah sa su addu'a a taimake su da addu'o'i to muna roƙon wannan yaro Allah ya bashi lafiya Allah ya saki jijiyoyi Allah ya yassara abin da za a gyara jama'a musulmi wato ita addu'a baka da abin da ta wuce jiya ko shekar jiya mujassar ya turo min wani bidiyo amma ba buɗe ba sai jiya bayan na sha ruwa sai nake buɗewa sai na ga sun haɗe da wani makwabci na ne a madina shan ahmad mutumin kirki mutumin kirki mutumin kirki asalin shi ɗan makarci amma yana zaune a madina saboda falalar madina sai yake ce ma mudassir ka gaya ma babanka ni kenan ya min addu'a ya gaya mishi wannan maganar kafin shiga ramadana sai kuma suka haɗu da shi still a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi naci yayi naci yayi naci ya maimaita ya maimaita har sai da mudassir hankali shi ya tashi kai sai da mudassir ya mai bidiyo shi ne turo ta ina mamaki a yi kai ka a maka ko hajjin nan da na je lafiya na je na kai mai ziyara kuma kana madina masallacin annabi amma kana neman addu'a a afirka Nigeria saboda Allah Ku lalle annabi cikin masallacin annabi don Allah a yi mai addu'a addu'a ba karamin magana ba da haka ku dinga yin addu'a ku dinga sa yi muku addu'a kar ku rera da haka wannan bawan Allah muna roƙon Allah ya yi mai da mushe biya mai ne kuɗi ne domin na kalla siya mun haɗu da shi ya ce mun kwatance sai na kasa gane inda yake da ƙarshe dai muka haɗu da shi wallahi kawai mun haɗa haka zan tafi sai ɗan yasa ya ce to in hau eh, sunanta taxi wallahi kudin da ya bani da ne tafsirin su miliyan kudu Allah ta ku zama kudi ne da kudin na fara wannan aikin da wallahi da kudin na fara wannan aikin kaga ya nuna bai da talauci bai da talauci tsakani da Allah sama abin da zai baka mamaki kuma yana da damuwa har yana roƙon addu'a addu'a addu'a to wannan baiwa Allah dole mu sata addu'a da kona ga rai Allah ya kawo yadda za yi na ita kuma wannan ta ce assalamu alaikum wata za ta iya biyan liman sallar ashan a gida za ta iya bi idan gidanta na bayan masallaci amma an so samu ne ta zo masallaci shi ya fi na wannan kuma ta ce assalamu alaikum ta ce mutumin da ya tafiya ah, ya yi tsawon kwana arba'in shin ya kamata ya yi kasuru har ya dawo? Malaman malikiya sun ce ƙasar kwana uku ne zuwa uku, amma a nan da islam ya yi ƙasar kwana sha takwas ya yi fiye da haka. So ni na ganin idan mutum ya tafiya ya kai kwana arba'in da sai ya cika sallah Ya ci ƙasar lakawai, a Nan ba kowa ya yi karatu ba, mafi yawanci ilimin mutane kwana hudu ne. to idan ka je kai kwana arba'in kana sallah ko da akwai karatun wanda ba zai fahimta ba to gaskiya duk wanda zai yi tafiya mai tsawo ya cika sallah na'am ita kuma wannan tace assalamu alaikum tace macen da take Allah haila ba ta iya daukar alqur'ani ko ta shiga masallaci amma kuma ita ne kunya ce to me mutum kunya kuma idan mace kana al'ada a ana mace da ba ta da kunya duk mata suna da kunya an gane ko mace mai al'ada wasu malamai sun yi rabba mai za ta yi ɗauka alƙur'ani in akwai bukata amma ta sa shamaki kamar ta sa safar hannu ko ta ɗauke shi da jarduma idan ya kama za ta zo masallaci kuma tana al'ada malamai sun yi saɓani amma dai zance mafi inganci tana da damar ta shigo masallaci amma ta tsaftace kanta ta ɗauki matakin da ba za ta ɓata masallaci ba domin na najasar mace mai al'ada da najasa ce ma'anauni ba hissi ba jinin ne yin ya zuba a masallaci ta yi laifi amma sai tana yin jini amma ya haka ta shiga masallaci amma ta ɗauki mataki kyakkyawan matakin da wato ba za ta bata masallaci ba na amma wannan ta ce alaikum ta da Allah idan ana bin liman za a dinga karanta suran da ya karanta ne ko ko fatiha ce kawai ya a masa karin bayani idan ana bin liman ba a karanta sura ba a karanta fatiha shiru ake Allah ya ce wa idza quri'a al-qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun amma idan liman yana sallah a asirce a asirce to za ki karanta fatiha amma yana yi a bayyana ba za ki bi shi ba in ya gama ba za ki ba shiru za ki ki saura na ta kuma wannan tana tambaya ne akan da Allah a yi masa ƙarin bayani da ta ji wani malamin ya ce karanta kansu ranar juma'a bai inganta ba wai an masa ƙarin bayani hadisin ne malamai suke sabani a kan shi malamin mu ne dr san umar rijiyar lemu kuma dr san umar rijiyar lemu hujja ne a ilimin hadisi a duniya ma ba a najeriya ba dr sani yana da fahimtar isnadin hadisin bai inganta wasu malaman suna ganin bai ya inganta so da haka amma ina kyautar zaton kamar ma da tsarin ya sauka akan wannan fatawar in kamar na taba ji ko na taba gani ya canza fatawar to ala ayyati halin dai mu muna ba da fatawar a karanta kuma insha Allah zan kira shi an jima in ji me matsaye shi amma dai ko da shi yana ganin bai inganta wasu malaman su da ganin ya inganta da haka a karanta sosul kira da juma'a ko ba komai dai ba ne su da alqur'ani ba na wannan kuma bai ce take neman addu'a mahaifin ta bai da lafiya ana ta magani amma ciki har yanzu shi da Allah ta da lafiya to ana Allah yana rayuwa a barka amin wato shi rashin lafiya jarabawa ne idan Allah yana son mutum sai ya jarabce shi idan arada Allah ya bi da ibtara idan Allah yana son mutum da alkhairi sai ya jarabta shi to da haka idan mutum bai da lafiya kafara ne ana son kankaɗe mishi zunubi shi rashin lafiya kamar bushashiyar wato bishiya ce da ta bushe idan iska ya kada me zai faru ganyen zai dinga zubewa ko za ka zunubi yake zubewa ba babu lafiya shi sa cikin mu'mini a da ko magani bai sha Ba ya neman magani saboda samun ladan ciwo so amma mu an halitta mana mu nemi magani an halitta mana mu nemi magani da aka rashin lafiyar mahaifinku ku yi amfani da shi wajen yi mishi ladabi da biyayya ku samu ladari shi kuma Allah ya shi wannan kuma ta ce assalamu alaikum ah, a ce mijinta ne su uku ne a wajen su ah, zai yi ta kudu shi ne sai su mata suna duka ce to ba yi budurwa ba wai saboda ita yarinyar sa ta shi ce ta biyu wannan ba hujja ba ne ba wani hujja da wai mata ce kada miji ya auri fa'ar eh, shi wannan ba mujiya ba duk abin da mutane suke gani wai bai kamata ba tarbiya ce kawai tarbiya idan ka ba ɗayanka tarbiyya na gari to ko ɗin bebi ka auro sunanta kuwa ko ɗin bebi sunanta mene? taba wuce ya ce dole a ce mujin iya biya mutum ya auri mamanka ya zama babanka kuma ki ta auri babanka ta zama mamanka so kar ku ce haka lalle shi kuma ya kamata ya kalla cewa kar ya kawo yarinya karama domin <clears throat> annabi kuma ne sallam sabin shi ya aure shi annabi in dai shawara annabi zai bayar bai ba da auren shawara a aure zuwa amma shi ya aure domin ga sahabi ya aure ce budurwa saura ko ba zaura ya ce ba zaura na shi ya saba kawar budurwa ba sai ce a'a ina da kanne yan mata idan na auro budurwa za su yi ta fada sai annabi ya shi uzurin ta ka su suna da abin da suka hango shi ma yana da abin da ya hango su suna ganin in haka kawo yarinya karama za a yi ta fada ko kuma reni zai shiga to in an auro mara tarbiyya ke idan ba ta da tarbiyya ita yarinya wadda aka auro za ta yi rashin kunya idan ƴaƴanku ba su da tarbiyya za su yi mata rashin kunya da haka tun da dai shari'a ta halatta ku bai shi ku bai shi amma in ya gamsu da ra'ayin ku ba laifi ba da in ya ƙi ku da shi ai gara a ce babanku ya auro yarinya ya cakal da a ce mutunku ya auro yarinya ilcakal da a ce mutunku ya mai yarinya ilcakal ciki shi na je ba eh, gidan yari da daga cikin gidan yari sai muna tattaunawa na yi musu karatu zan musu kyauta sai ce amma ƙaya da kyauta ta sai na yi tambaya waɗanda samun karatu na ba sai na ba da wasu kyaututtuka ga waɗansu mutane na musamman daga ciki na ce duk wanda ɗan turin waɗannan ya tashi mai kyauta biyan turin waɗansu suka tashi ne musu kyauta sai ce wanda ya fi kowa daɗewa zan mai kyauta wanda ya fi daɗewa ina ganin ko shekarar shi sha wani abu ne a gidan yari na mai kyauta sai ta ce wanda ya fi kowa tsufa a gidan yarin nan ya fi kowa tsufa ya tashi mai kyauta sai wani tsoho ya tashi tukku ya ban tausayi na ce baba mai kai sai daga duka masallacin an dokar da ba ba cikin masallacin gidan yari mai kai ya kowa ya kukar da su sai ce mai kai ni ban fata wa garin ba sai ya ce zargi ne na ce mai ake zargi luwaɗi ya ce yanzu da ce mijinki ya auro karamai yarinya da ce an kama mijinki yana luwaɗi wanda ya mu. haka bazari a yi aure ba za ka jama'a duk abin da ya halatta ku bar shi in kuka fi yin na halar za a ji a yi na haram na mana jisa kuma mana malakan allah ne ne ne misalin zaka na bana sannan kuma don allah mana wai ko wato zinare ke nan za ka idan ya kai nawa ne ake cire mai zaka kuma misalin zakka wancan satin naira miliyan goma sha takwas ah, da ɗari hudu da tamanin na manta bilbao amma da ya kai miliyan sha takwas idan ya kai nisabi za a raba shi gida arba'in a ba da ɗaya bisa arba'in gold nawa ne sha tara ko? to dama na ce wancan fatin kurkun duk fati yana hawa ko? to nisabin zakka naira miliyan sha tara da ɗari uku da ashirin da tara da naira ɗari uku da sittin wanda shi ne na this week kenan an gari domin last week duk juma'a suke uh, updating din shi ku ka idan kuɗi suka kai miliyan sha tara zuwa a fitar da zakka gida arba'in ta zo kusan dubu ɗari hudu da wani abu ke dubu arba'in ko dubu ɗari hudu da eh, dubu ɗari hudu domin in miliyan ashirin ne ta raba ta gida arba'in zai zama dubu ɗari biyar gol malamai sun yi safani gol yana da zakka ko bai da zakka wasu ka ce in dai gol na kwalliya ne na amfani ne bai da zakka amma idan kirsiya don kasuwanci ne yana da farka dole take da gold ya kai naira miliyan ashirin ya kai naira na miliyan ashirin to shi kenan za ta fitar mishi da zakka amma sai malamai suka ce gold ɗin kala biyu ne akwai na kwalliya akwai wadda kuma kin ajiye ne don kasuwanci don yi tsada ki siyar to za ta fitar mishi da zakka to kuma dai na san mafi yawancin mutanenmu saboda yanayin rayuwa ba wata take ajiye gwal idan kwalliya kuma ta yi don kwalliya da jiran da ta matsu za ta matsa abinta ku an ce da ta matsu mafi ka ku wulaka in akwai hali a yi in ba ba hali kuma shi ke nan zaka ta fata na wani kamar na ji wasu mata suna magana cewa kamar masu a kai sauki da kamfani na gida da wani na kara nauyi yayin da ke nauyi nauyin gira? Eh, to ba san wannan ba kuma a ɗabi'a ba zai zama haka ba shi wai kina sawa zai sa ya ƙara nauyi a ɗabi'a ba zai zama haka ba yana nan yabqa ala asli yabqa ala asli na wannan tana magana ne ce nan da malama adam ya ɗan ƙara nauyi wannan eh, tana magana ne akan magana kura shekara biyu kenan tana zuwa wajen tafi to amma kuma bana sai ta gaba masu magana kura ga shi na bayan ka yau ne aka samu shirin da ya na rubuta da daga wannan zuwaci da eh. shi ne ta ce da za a kara so a mm. haɗa an gaya su eh. abin da isa wanda yake mana a baya mun dakatar da shi abin da ya sa muka dakatar da shi dalilai guda ya babban dalilin da ya guda ɗaya koyan abin yake mai iya ba yana karatun abin ne to a wajen karatun kurman yana yin kuskure yake kuma duka kuraman ne duk ba mu gane ba kun gane sai da wani ƙwararre ya zo sai ce to malam kai abin da kake faɗa daban abin da yake shure-shuren shi daban kun ga kuma ba mu ganewa ba to kuma wannan ya sa ai da me karatun kurame a bayan mu yake to idan muka bari a baya ana ɗauka da shi kai tsaye duniya ke kallo idan aka ya ba da fatawa ta kuskure zai taba karatu to sai muka haƙura muka ce in za a yi to yayi ya koma gefe waɗanda suka zo nan su su amfana in ma kuskure ne kuskuren ya takaitu a kansu da aka ji abin da ku yawan lokacin da gangan muke yi amma ba kowa ne za a yi magana To shi wancan bai iya da yadda ya mai da kura man da duka sai muka zama kura ne, amma yanzu shi wannan kun ga kwararre ne to tun da mun yarda da kwarewarsa to kaga shi mun yarda ya zo yi na amala ah, wannan kuma ta aiko da wakati ne ana wasu masa kabila daga bakon gwaiwa ta ce ga dubu goma na a sa shi muna roƙon Allah ya ji kai kiyaye ke gafarta musu to ya wuce ya yafe musu ya sa suna gidan aljanna ya kuma Allah ya nake albarka in ba ki da miji ya baki na gari kina da shi ya zo da ku lafiya in ba ki da yaya ya baki na gari kina da su ya shirya da ke su wannan kuma da yin biyar da gaba da ce a yi ma ɗan ta'ada Allah ya shirya masa yana cin sallah amma kuma yana da kashe kuɗi idan za a tashi Allah ya shirya Allah yaro in ya saba kashe kuɗi yana karami akwai hatsari akwai hatsari shi yasa mu wani lokaci sai ma na ƴaƴan mu kuɗin break kuma muna da hali dan yaro kullum ka bashi zai ɗauka kamar dole So sai ya taso da ita rayuwa wata na a samu wata na a rasa wata na a ji daɗi wata na a sha wuya to shi sa wani lokaci za ka ga da gangan sai mu bar ɗanmu da mashashen wando da gangan ba wai ba mu da shi ba da gangan kawai mun karanta tarbiyya domin kada yi ma mai fashashen wando dariya kun gani kada yi ma mai fashashen wando dariya wani lokaci da gangan sai ka ga yaro ya kamata ya abinci da nama sai a ci sa nama don ya gane wata rana za a iya rayuwa ba ma abincin ba na nama. Kun gane ko? Na amma Ah, wannan wani ba Allah ne wani yaro da ɗan kuma ya kai shi da wani ke a biyu da kuma ya dubu ɗaya da ce yana neman addu'a shi ma. To, muna da kowane yaro Allah ya mishi albarka. Ita kuma kowa ita ma Allah ya mata albarka. Wake dai zuwa yanzu bai iso ba. Bayani za ku, sai ku yi bayani. Yawwa. sannan akwai wata ta aiko da yi da ce a baka Allah ya saka mata da kai na kuma wata kuma ana ce mata tawar kai ta aiko da robobi ga nan a can abinci a wasan nan Allah ya saka mata da kai wannan kuma a da take ta ce jiya uku ga ramadana ga kunya ta kawo shi yara da bi na yi. Allah ya kai ladan Na abarin mahaifinta ya da shekara biya Allah ya gafarta mishi Allah ya ce mishi Allah ya da hana shekara talatin da ta sa kuma ya shiga shi kamar ya yi ne mata ok to ala ya yarin dai in addu'a ke bukata Allah ya biya mata in damuwa ne Allah ya yi. Ah, idan ciwo ne Allah ya warkar in talauci ne Allah ya kawo arziki sadaka ta kawo nan ya rasu Allah ya karɓa wannan kuma tana shayarwa ne kuma tana da wani ciki shi ne azumi ta ce yana wani da ita sosai domin ta ce wai a wani shawara da ba za ta yi ci gaba da azumi ne a haka koko za ta karshe ba ga ɗari biyu ta kawo na wasu daga idan tana shayarwa kuma tana da ciki a ɗabi'arci za ta sha wahala amma ki dana wahala ba kowa na shan wahala shi wahala azumi kowa yana sha to da ake kallo a wahala shan wahala za ki iya jurewa za ki azumin cikai ɗan cikinki bai galabaita ba wanda kike shayarwa bai halaka ba ki azumi amma idan kin yi azumin ɗan cikinki zai ta gayyara. na waje ya tagayyara ke ki wahala za ki aji azumi kuma idan talaka ce ki kuma da alamun ma talakan ce za ki ciyar shi talaka shi yake ciyarwa mawadaci kuma azumi yake idan mutum yana da talauci ko ba a cewa ya azumi domin shi kullum cikin azumi yake da mai kudi kun ba a cewa ya ciyar tun da yana da kudi bai ba zai ji nauyin abu ba to da aka zaki iya aji azumi in ya tabbata zaki galabaita amma idan ya zama kawai wahala ne irin wanda mu ma muke sha ki daure ki azumi na ga wasu ta kawo kaya kuma su ja a marayu da kuma kuma tunani mai turaren da mai kama ka abinci ta ce a to wata bai wannan ta kawo turare a sa masallaci Allah ya fata da alkhairi wata bai wannan ta kawo kaya a bai wa marayu Allah ya biyar su a gidan aljanna kwamitin marayu su ɗauki kaya eh, wannan kuma hajjaran nan ne na gani mm, na wannan kuma tana addu'a take nema ta samu za ta rubuta jarabawa da jan Allah ya ba ta kuma tana so a yi mata addu'a da maimakon ɗin da ya kamata kuma samar da shi su. Allah na farko da ke yi karatu, na biyu kuma za ki miki addu'a ki dage, amma ku daina matsa kan ku daina matsa kan ku sai kun samu kwan da kuke so sai kun samu samar. Idan ta samu alhamdulillah, in ba ta samu ba albarka ake nema a rayuwa. Albarka ake nema a rayuwa. akwai wanda ya yi karatu a famar ya yi karatun ya gama kuma yana cikin wahala ko ma an kore shi ta kaji abin da kuke nema babu laifi ki yi buri a saurara babu laifi musulmi ya yi burin ina son kaza ba kare masa kai shi duk abin da kake nema sun ka samu daga Allah ne ba ka samu Allah baya kusuri Allah baya kusuri ba Allah baya kusuri kun gane ko da aka, eh, muna miki addu'a Allah ya sauƙaƙa miki ya tsare miki amma karki matsa ma kanki ba samar ba ko ina ne in Allah ya ce muke ki ya sa mishi albarka shi ke Allah ya ce muke mu akwai ko kuna da kawo da plate da suna dai Allah Allah ya saka mu da alheri mun samu karancin kofuna da plate plate mutane sun kakkawo Allah ya farka da alkhairi kuma ina kyautar zaton bari yau za mu da kusan musamman ne sun wadatu ablami muna ganin zuwa yanzu sun wadatu insha Allah amma idan akwai da yake da niyyar sawa ya sawa babu laifi Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya gafarta mana sannan muna ba masu zo bayan akwai na kawo shi da baya bayan kar kuma ta ba sai ka ba ka kudi ba mana ba ka ba ba wanda yazo ka karanta shi kenan ai ba zai ce sai kuma an tashi karatu mutum ya rubuto takarda a lokacin za a karanta duk tambayar da aka karanta ta yar kodin ɗinta an sa ta a cikin diyari sai an sa ta a cikin logbook an yi tambaya kaza an amsa ta kaza to aiki ake ba kawai haka suke ganin tambayoyin ba kowace tambaya sai an mata aiki da aka duk wanda yake son an fa tambaye shi da wuri ya kawo ta da wuri idan ba ta zo da wuri ba sai gobe da aka karka ba su hakuri to ba ta ba mutum laifi ke ba shi hakuri ba dole bai ta tambaye shi gobe Allah ya ce ba za a amsa mai akwai barista ɗaya lawal wanda yake shi ne ciyaman na wannan tasiri jiya da shi muka yi tasiri amma kuma bai da lafiya har ya tafi asibiti zuwa dare dai ban san yanayin bikin ba muna roƙon Allah ta'ala ya bashi lafiya Allah ya fara jiniya ya zama kafara a gare shi mu Allah ka ba mu lafiya akwai kowa mai kofin sunna ya ka take kiranta wata kowa ce nan gidan gidan sarkin tudun wada kogo gidan hakim gidan irakaya yan masu fashi ita ba ta yi kosai sai ranar alhamis da litinin ran da ake azumi da haka nasa samu mai kosan sunna ita kosan ma na sunna take da haka sai ana azumin farilla take yi kosa na ramadana ko ranar alhamis ko ranar litinin to jiya ta rasu na ce shi Allah yana da kara kuma da ta yi ma addini kara sai Allah ya mata kara sai ya tsawaita rayuwarsa sai ta shiga ramadan ya ishe ta ranar juma'a ya karɓaranta daidai lokacin da ake amfan addu'a aka yi mata sallah ba ya yi sharuwa so muna da kuma Allah ya gafarta mata Allah ya ke mata da ya sa aljanna makoma Allah ya ba ta kosan aljanna muna da damoyi Allah ya yi mana jama'a ku sa ma addu'a aikin da ya tsaya mana a makogoro